Kalangu, sashen Hausa na studio Kalangu kai tsaye daga birnin Yamai ga labarun a cikin gabatarwa Hawa Usman ga kanun labaru. An gano wani gungun 'yan ta'adda a cikin ƙauyen jimajimi da ke iyaka da Najeriya a nisan kilomita 15 daga kunni a cikin jihar Tawa. Bakwai ga watan Disamba ranar kasashen Afirka ta sadarwa manufar bikin ranar tare da wani fitaccen masani. Rahoton namu na musamman ya nahi Inatas inda wasu matasa suka bar garin zuwa Ayyoru ko menene dalili za ku ji a cikin shirin. Masu mu barkan mu da sake saduwa. An gano wani gungu 'yan ta'adda a farkon satin nan a cikin wani ƙauyen jima'jimi da ke makwabtaka da ƙasar Nijeriya a nisan kilomita goma sha biyar da kwani a jihar Tawa. Mazauna ƙauyen sun bayyana ma hukumomi cewar sun ga mutane suna ɗaukan horo da bindigogi a yankin. Ga dai Prefen Kwani Ibrahim Abbalele ɗauke da ƙarin bayani a cikin firarsu da Asumana Musa Ausuk. an gano akwai wata kungiya ta jihadist wanda suke so su kafa su iyaka a cikin niger saboda muna da dogon iyaka da su kuma suna tare da mu suna kamar kilomitar ɗaya ko biyu wa'ansu ruwa kamar su jimajimi a birnin kwanni wanda ya zamanto akwai jimajini najeriya akwai jimajini niger to daga nan suke zawa to wannan abin lalle ya tada mana hankali sai muka nema mu gamu da yan uwanmu najeriya tunda bazikin nasu a inzu tana najeriya amma suna so su yi baz a nan niger suna gamuwa da jihadist wanda suke mali kuma suna so su yi kamar gada ce da wanda suke nigeria suke so su kafa gada kamar su yi zamna dindindin a cikin cikin yanayin kwanni saboda yanayin na kwanni duk ne ga yanayin najeriya akwai kamar itace masu kumci mun samu labarin cewa wata ganawa ta wakana tsakanin shugabannin jihohin tawa doso da sokoto a larabar da ta shige fiye da miliyar biyu na euro aka samu domin tafiyar da ayyukan g sahel karkashin jagorancin shugaban kasar nijar isufu muhammadu shugaban na jason sahel in ji wata kafar sadarwa ta harabar shugaban kasar wannan kudaden za a saka su ne a cikin tsarin nan na musamman kan husa'o'in jason sahel kan tabbatar da kwanciyar hankali da tsaro da aka amince ma shekara 2016 tsarin da shugaban kasa ya yi alkawalin cimma gurin da aka sa ma gaba majiyar ta kara da cewa an samu wasu karin alkawulla da wasu kudade daga saudi arabia da yawan su ya kai dolar miliyan hamsin. Ɗalibai na Jami'a Bimini Jofo sun hutu a safiyar yau inda suka mamaye hanyoyi tsawon sa'o'i. Dalilin cikon wa'adin kwanaki uku da suka ba gwamnati akan da nasu a wannan farkon satin. A cewar almustafa Bakin Bature, mamba kungiyar ta Union, fitowar tasu ta yau ta nuna ma duniya harin da suke ciki ne. Ga dai firar su da Tannan Fude Ahmed. ko da muke yi saboda fuddo hakin ɗaliban jami'a Abdu Mumuni, ko ce wadda tahiya take tana hawa sama. Yau bayan kwana uku wanda muka bada muka ce gwamnati ta yi kokari ta diba abubuwan da 'yan makaranta suke nema a gyara musu su saboda a samu kwanciyar hankali. Kwana uku wannan sun ida gwamnati bata ce mana komi ba. Wannan ne yasa muka ɗauki niyyar yau za mu fitowa bakin makarantar tamu mu gwada bacin ranmu saboda muna gwada cewa muna son a yi karatu cikin kwanciyar hankali tare da ba a bata komi ba amma magabata ba su nura da wannan ba kenan dole ne mu mu gwada musu cewa ba mu ji daɗin haka nan ba ko kowa da muka fara mun ce tahiya take tana hawa sama kuma ba za mu tsira ta ba insha Allah sai mun samu gyaran abubuwan da muka nema Jim kaɗan bayan fitowar ta ɗaliban ƙungiyar ta Union ta samu ganawa da mai kula da sasanta 'yan ƙasa. Sumana Alfa Mamman Bashir shine sake maye gurbin magatakardar ƙungiyar ɗalibai na jami'ar Tawa. da aka zaɓa a ranar biyu ga wannan watan tare da kuri'u da biyar saɓanin abokin hamayar tashi da ya samu kuri'u 835 sabon kwamitin da aka ɗora zai yi iyakar ƙoƙarin shi don tabbatar da zaman lafiya a cikin jami'ar kamar yadda sumana alfa mamman bashir ya shaida ma abdullahi ausuk Manufarmu shi ne na tsarkake jami'ar tawa a cikin kwanciyar hankali. Ba mun zo nan ne ba don dawo da tashin hankali ga jami'ar tawa. A wani lokaci an ga tashin hankali a gidan nan, amma yanzu mun tashi tsaye-tsayen daka domin tafiyar da jami'ar a cikin kwanciyar hankali muna da rinjaye na magance waɗansu matsaloli kuma za mu saka duka abubuwan da ya kamata na gyara matsalolin nan. Muna son jami'ar tawa ta kasance kowa yana cikin tsanaki da kwanciyar hankali ba fargaba. Mun yi matukar jin daɗi da wannan nasarar da muka samu, kuma muna kira ga abokanan hamayyar mu su zo mu yi aiki tare domin magance ƙalubale. An yi wata ganawa tsakanin wasu 'yan majalisar dokoki da kwamitin kungiyar Alternative Espace Citoyen da ya yi nazari kan kundin kasabin kudin kasa na shekara ta 2019. Sabanin bara bana 'yan majalisar dokoki masu rinjaye sun kaurace ma haduwar. A cewar musu ta babban magatakarda na kungiyar Alternative Espace Citoyen yin hakan na mai da hannu agogo baya a cikin tafiyar demokradiyya. Ga dai karin bayanin da ya ma'adamu da wake. A bisa matakan tsarin haraji mun bayar da shawarwari na soke waɗansu matakai. Musamman shekarar bara gwamnati ta saka ma kamfanoni mara da masu sifirin man fetur miliyar goma sha biyar. Idan kuka duba miliyar ɗin goma sha biyar ana iya saka su a fannin kiwon lafiya da fannin karatu. Kuma mun bayar da shawarwari a sake nazari tunda akwai kudaden da ake keɓewa na yin wasu ayyuka da ba su da matukar mahimmanci ga 'yan ƙasa. A lissafin mu akwai miliyar 139 da aka keɓe a cikin waɗansu ayyuka musamman ma na gine-gine da sauransu. A karon farko 'yan majalisa ba so su saurari fararen hula ba, kuma baya ne ga ƙasar da take tinƙaho da demokaradiyya. Abin da za mu yi shine na ci gaba da gwagwarmayar Ƙasashe sun soma ɗaukan matsayi a cikin babban taron muhawara da ke wakana a Katowice, ƙasar Poland kan yanayi. Gungun ƙasashe 77 masu hazaƙa na bukatar ƙasashen duniya masu hamayya wato masu manyan kamfanoni da ke gurɓata yanayi da su ƙara himma kan ƙoƙarin da suke yi. Ga dai ƙarin hasken da Asuma na shine kamuna tun daga Katowice. Albarkacin ranar Afirka Jesu Sandisete ya bayyana matsayinsa ko kaɗan ba za a barin kato bice ba ba tare da nagartattun al'aura ba kan batun zuba kuɗaɗe gidauniyar kiyaye muhalli da aka kafa a ga a shekara ta tara na hasashen gudunmuwa ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki waɗanda suka fi kowa gurɓata muhalli zuwa dalar Amurka miliyar ɗari a kowace shekara daga bakin shekara ta ishirin domin kafa mayan ayyukan rage iskan gas da ke gurɓata yanayi. Shekarar bara sakatar janar na gidauniyar kiyaye kiyaye muhalli ya yi wani kasedi na tunatar da cewa hukumarsa ta kasa kashe kudaden ta dalilin rashin nagartattun mayan ayyuka bisa ba da amsa kungiyar je 77 ta soki tsauraran sharuɗa na zaɓe gaban tsaiko ƙasashe masu ci gaban tattalin arziki sun ɗauki niyyar ƙara zuba kuɗaɗe kan sauyin yanayi wannan rana ta uku ga watan disamba sektar janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya tunatar da cewa akwai wani nauyi na haɗin gwiwa na zuba jari domin kaucewa ita fa'in sauyin sauyin yanayi a cikin dolar miliyan ɗari da ake son a hada an samu dolar miliyan hamsin da 56 makarantar koli ta koyan aikin sadarwa ast ta soma wani zaman taron bayar da horo zuwa ga ɗaliban makarantu shida na birnin yamai a yau da safe kan sa'o'in sadarwa na zamani albarkacin ranar ƙasashen afirka ta sadarwa yau bakwai ga wannan watan na disamba dauda hamadu kwararren mai bayar da horo ne kan husa'o'in zamani ya ma alhassan kuzi muhammadu karin bayani Kamar da kuka ji taken talabijin da sadarwa, gaskiya sadarwa musanya ce ta bayanai daga bangare biyu, amma daga nesa ba kawai ta wayar salula ba, akwai wasu fasahohi da kayayyaki da ake amfani da su cikin sadarwa. Kuna da tauraron dan Adam, tauraron dan Adam ana amfani da shi a sadarwa a yau kafofin yada labarai kamar su radio da talabijin suna amfani da ilimin sadarwa domin kai ga tashoshi. A yau an ce sadarwa kamar amfani da intanet ne domin fasahohi suna haɗewa cewa musamman duk abu mai murya wannan ci gaban fasaha ne tarayyar afirka na bikin wannan rana ta sadarwa ta kunshi kasashe mambobi musamman ma ofishin ministoci a nijar ma ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani suna bikin wannan rana domin ci gaba A ranar Talatar da ta gabata ne aka zo karshen kumbular wasannin ƙwallon ƙafa na ƙungiyar CAF da na ƙungiyar 'yan wasan da ke buga ƙwallo a ƙetare kuma suka samu galaba a gida. ISO ne dabba zakaran kasar Nijar ta shekara ta 2017-2018 da AS Gar National da ke dauke da kofin dukansu sun sha kashi in ji lawali garba mai bima shugaban kwamitin tsare-tsaren kwambala a kungiyar Fenifut a cikin firarsu da Maryama yallo Kanda. Purle Niger. A Niger a cikin tsarin wannan kwambala na kakar wasanni ya shafi IS Sonidep ta zama zakara a cikin shekara 2017-2018. Sai kuma ISJNN da ta halarci cin kofi na cancanta na shekara 2017-2018. An gudanar da tankaɗen ne na fitar da gwani a cikin mataki biyu. A matakin wasanni na farko sun gudana ne ranar 27 zuwa 28 takwas ga watan Nuwamba, inda AS Sonidape da 'yan wasa Zambi suka tashi ci ɗaya da biyu. A fuskar cin kofi na cancanta ISGNN ne suka tafi Morocco, inda aka doki ISGNN da ci uku da nema. A matakin dawowa ISGNN takara da 'yan wasan Morocco suka tashi barambaram Sai kuma izisko da IS Sonidep sun tashi ci uku da nema. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Sai kuma a rahoton namu na musamman. A game da rashin tsaro da ke neman yayi kaka gida a Inatesa cikin jihar Talabiri, wasu matasa majiya karhi sun koma ayyaru don kauce ma 'yan ta'adda da 'yan ɓata gari. Abokin aikin Habibu Garba ya hira da ɗaya daga cikinsu wanda bai so ya faɗi sunan shi ba ga abin da ya shaida mishi. Al'ummar gundumar Inates na rayuwa cikin wani yanayi na tsoro da fargaba da ke da nasaba da hare-hare a kai tun yau da watanni na ƙungiyoyin masu makamai cikin ƙauyukan wannan yanki. Wannan rashin tsaro na tilastawa sabbin jini barin gundumar tun daga asuba domin su dawo da yamma. Misalin wannan matashi makiyayi da ya buƙaci a sake sunansa. Tashe-tashe hankulan da muke gani a lokacin baya da yanzu. Mu lokacin kullum Inates ne muke a cikin garin akwai makarantar boko duka mutanen da ke cikin garin dattijo guda ne ya fita da mu da yaran da suka rage wasu sun je ne a ayaru wasu kuma suna yawo a cikin dazuzzuka haka mutanen ma da suke cikin daji ba sa wuni gida su ce wannan gidansu ne babu shi sai dai mutumin ya wuni cikin daji da zarar maraice zuwa magariba sai lallabo ya shigo cikin gari ƙananan yara da mata ne kadai muke bari a cikin gida zan kei ne duwe bere hin irgana hu Me yasa matasa ba su zama cikin gari? Majiya ƙarfi da zaran suka tsaya cikin gida za su tarar da su ne su kashe su, su tafi da dukiyoyinmu. Don haka ne kowa yana neman kansa. Ba mai yarda ya je saboda da zaran suka tarar da mutum to shi sunansa matacce. Ni inda muke bani da wata dabara sai wadda magabata suka yi mana. Saboda ba mu iya wata magana ba kuma ba mu san ko ina ba. Haka ma da tijawan da su suke da dabaru su ma duka an kare da su. To kai ka ce jikinka ya yi sanyi, me yasa abinci ne babu ko kuma mine ne? Ba mu da abinci saboda a lokacin baya muna noma, amma a wannan shekara ba wanda ya yi noma sun tafi da dukiyoyinmu. Kenan mu dole mu bayyana kokenmu idan akwai wata hanya a duba muna, idan kuma ba wata hanya nan ma a duba muna. nan dai muka zo karshen labarin amdadin mamman ada da shirin mutar muhammadu suka fassara rahoton ne hawa usman nake muku fatan alheri Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.